بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام تاسي ساتنا تقص أشتوانا لتابي من البركة البداية في علوم القرآن شافي بابنا نتقص الباب الثاني الناسخ والمنسوخ النسخ في العربية يأتي على معنيين إيه؟ المعنى الأولى النقل والثانية الإزالة أو المعنى الأولى الإزالة والثانية النقل ما شيء النسخ على ربشي السنسر يا لا ربشي هذا معناه ذلك ولما أنا الشارع shafe wani abu na sakaki shamsu zai lafo rana ta zo ga ita fi wata inuwa da ake yi rana ta so sai ga inuwa ta kauce shine al'izala kenan to wannan sanin Allah ma nan sakh min ayatin aw munsiha kaga shi mana da wani ma'ana ko a tafi da hukuncin ma'ana ta biyu kuma shine ma'anar ne annaku kwafar wani abu turo wani abu kamar me kamar kaga wani littafin ka duba wasu gida zaka an ce maka sa ta kaza mafi yawancin littafi za ga an samu nuska ta kaza kofi na kaza ke sannan za ka ce kana buƙatar misali ka ce a ce maka bidaya fi ulumin qur'ani kana magana da littafi kan nuska kofi nawa kake so an gane mun na ce da Allah taimaka min da littafin ki an sa ku shaya zan kofi wani abu shi Allah ce هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون da abin da muke yi gaba daya Allah ya to ana rubuta ana kwakwa ana tasbirin sa ana da kudin ɗansa wannan shine ma'anar nasku a larabci ma'anarsa kuma a gurin malaman ilimin Qur'an shine nasku hukmi shar'iyyi bi khitab shar'iyyi mutaakhir anhu wannan da shine ma'anar tasbirin shine dauke hukunci na shari'a a ɗauke yin aiki da shi wai da ɗauke ce khitabun shar'i wata magana ta shari'a dan da khitabun shar'i ba kan ba zai fahimta ka kawai da nasu Bari zai shiga cikin nasu ba sai khitab magana baro baro ta nuna gashi an ɗauke wannan hukuncin da wannan kuma khitabun din ma ne na shari'a ka gani kiyasan ka ko ijtihadin ka duk baya ci ko tunda an ce kaza to zama shi kun muta akhirin alhu shi ma wanda yazo daga bayan wancan hukuncin da za a dauki ka mu shi da zama bayan hukuncin na farko hukuncin na farko shi ya fara zuwa to hukuncin da zama nasikh din shine yazo daga biyu daga baya kai ana da nasikh shine hukuncin da yake shafe hukuncin daya mansukh kuma shine hukuncin da aka shafe an gane wannan fa'il wannan maf'ul nan ce nasikh din shi ne hukuncin da yake shafewa Mansu kuma hukuncin da ake shafewa tsakanin su me alaka da take tsakanin su shine annasikh an gane shi ne sunan baban namu ko Ta sai maka annasikh wal mansukh alaka da take tsakanin ne annasikh an gane wannan ya ce wa da khamsatu dawabit akwai babu ɗaya guda biyar a ciki الضابط الأول ينسخ القرآن بالقرآن suna لا بالإجماع ولا بالقياس أنا شافي shafe القرآن ده القرآن كما تشافي وكنت القرآن ده سنة أما باعي ده إجماع مالمي malai ba su taru su ijma'i ba addinin musulunci ba addinin kiristanci ba ne ba misali a taru a ce sallar azab a rage mata yawa misali a yi nasu asali hukuncin da shine za a yi arba raka'a ko da sai a yi ta yi nasu ta zama raka'a ne kawai kawai dai iri tihabi ko kuma kamar yadda muka bayar misali wata lokacin a ga addinin musulunci mana da jam'ar salamat ko ta sanadiyar ko ta rashin lafiya ko tafiya ko yanayi na ruwa ko makamantansu ko to ban da wannan sai an wace to yanzu ai malamai su haɗu su ijma'i a samar da jam'ar salawat a da haɗa sallah azhar da asar saboda yanayi na aiki yanzu aiki ma'aikata suna zuwa an gane sai ta, ce sun yi ittifaqi sun yi nasu na cewa kotu tana da ina sa ta kan mai kitaban mawqutan wannan mawqutun sai a dauke hukuncin sa a bashi banda sallar azhar da sauransu a tura ta kar ne san kana gida kaga wannan ba zai yi So ba a yi da ijma'i ba a yi da qiyas kuma nan a gurguje zamanin ishara ba iya nasu ba kenan akwai nasu qur'ani bil qur'an akwai nasu qur'ani bis sunnah akwai nassin sunna bil qur'an ita sunnar qur'ani ya share ta an gane suna akwai nassin sunna bis sunna akwai nassin sunna al mutawatira bis sunna al ahadiyya akwai nassin sunna al ahadiyya bis sunna al mutawatira aka shi kenan ko akwai nassin qur'ani bis sunna al mutawatira akwai nassin qur'ani bis sunna al ahadiyya to duk wannan kana neman wannan shige da fitan da kwanakwanan sai ka yi cikin tafan ulumul qur'an wasu daga ciki an yi tafan ulumul qur'an da tafan usul fiqh kenan wasu daga ciki an yi ittifaqi akai wasu ma ta muka bayanin malamai a akai almuhim ba a yi nasqi da ijma'i ko ba a yi nasqi da qiyasi da haka al-yawma akmaltu lakum tana nan har abada ba wani abu da za a dada ba wani abu da za a rage ko da ijma'i ko da qiyasi ko mata wajen su an gane insha Allah tsani يثبت النفس بثلاث برا... بثلاث برائق سيكو من الليمت من اللوكش هنا فكان توا منا دوبا كونين كم بو ابو ابو دي سيم تلوكش دي هوا من فانا يمشي لا مجمع يمشي سيكو نا يكونا كنا من سورة مسيرة سورة الله الضابط الثاني يثبت النفس بثلاث برائق نفس هنا كبتوا كان يويبو دعوك دلالة اللفظ عليه لفظ ينون أي نفس كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها kaga da akwai hukuncin annahi an ziyaratul qubur na kuma akwai ibahatu annahi ibahatu ziyaratul qubur ko nan akwai hani nan akwai halacci to inda halin da halacci ne suka ba sun ci juna ba to amma sai lafazin hadisi ne ce kuntu kaga wancan ne sarki a da na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu an ba ku dama ka zo an gane kaga wannan lafazin hadisi ya nuna akwai nasku ai nasu wannan nahayi kuma an mai gurbinta da ibaha wato halaccin yin wannan abu misalansa da yawa irin sun da muka bayar da misali a wancan lokacin ya yi wani biyu hadar bin mu'mina a yau ta iya kun minkum a shirin a sabiru na yau biyu mai wa iya kun minkum na ce ya bari bu alfa mai da zai kafa da ne kawai na ya kafa wani kun bargo kenan idan musulmi ɗaya ga arna goma to musulmi ɗaya na tamkar da arna goma in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atin in akwai mutum 20 a cikin ku masu hakuri da jajirtattu za su da ya mutum 200 ta kowane mutum ɗaya goma kenan wa in yakun minkum mi'atin yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun in akwai mutum 100 za su da ya mutum dubu to sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu kan Allah ya sauƙaƙa muku ga hukuncin mutum ɗaya goma ya fi kashi وعلم ان فيكم ضعف يد سبب يا سنه فيروني اثر فان يكن منكم 100 صابر في يضرب 100 اذا اكو ما تري ما سو جادر شيوا ما ساقوري لا ترن داي دري هذا إيه ما تي بيو كان وانت حكمين نفر كذا جات من يوم ايرن سدي دا يوا اكن نسو سن شريعه مسلمه سبب دا قام راجع عنك ايتي الثاني قرينه السياق النفسي قرينه سياق النفسي wani dalili wata alama da take nunawa a cikin salon a cikin yanayin maganar nafsin da ake tare shi ta nuna cewa lallai wannan wannan hukuncin da ake tare shi an share shi kamar a ce da a farkon musulunci kaza ake ɗan faɗin mu wannan maganar ya nuna a yanzu lokacin da shi sahabi yake magana ba wannan ake ba ko a ga wannan karina an gane a gurguje kenan na uku al-ilmu bi tarihi al-mutaqaddim wal mutaakhir na uku daga cikin abubuwan da ake hanyoyin da ake gane nasi ko ake nasi da shi shine a san wanne ne ya fara zuwa daga farko wanne ne kuma zuwa daga baya a mutu kaddin wanda ya fara zuwa a wal mutaakhir wanda ya zo daga baya to shi ma babu nasi sai da wannan ba za a yi nasi ba sai an tabbatar wanne ya fara zuwa in ba ka ba an samu umarni an samu hannu ba san wanne ne farko ba za a yi ba zai nasi ba ya za a ce an yi nasi sai an ce wannan shi ya share wannan to kai wa ya gaya ma wannan ne ya fara zuwa ya za ka bambance wa ya fara zuwa harin ne za a ci gaba da yi ko umarni ne za a ci gaba da yi har dole sai an san a tare wane ne da wane ne mutaakhir amma sai na kawo misali sahabi ya ce mun kasance a lokacin fatin maka an yi kaza ko an yi umarni da kaza sai ce to kuma lokacin hadisul wada sai aka yi hani da kaza da wannan abu kaga wane ne da wane ne mutaakhir a cikin bayanin an gane na fatha maka shine mutaqaddim sai ka fara yi ko na kuma hadithul wada shine mutaakkid to ga hadithul wada shine shine nasikh wancan kuma na fatha maka ya zo me mansukh an gane الضالل الثالث النسخ في القرآن على ثلاثة وجوه نسخ أشياء القرآن كان تسوكي بداؤه نفرق نسخ الحكم مع بقاء التلاوة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة أكن شاري كل شيء أما تلاوة تشيب بدمي يا زمان أمرني بنا سؤال وسام ديوان أبو بنا سؤال kyau ke yi kokari amina ke yi amma zai fito fili kuma zai samu dogon bayani kuma sauri muke فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللذان يأتيانها منكم eh na gane ba sai ke sai karantowa ba daga wannan ya ni hamin ku ma wani cin zara alfashi a cikin ku cutar da su wancan me yasa mu dauke ban shan ruwa wato misalan na kuma lokacin na guje musu saboda kasu zamu ta amma tunda abu guje ba a cewa nasi idan aya dama an amma talimi aya dama na sai da kawo Allah ya ce hatta ya tawaffahun al-maut da ma iya wani lokacin aya take aiki aw yaj'al Allahu lahunna sabila sabida dama tun farkon ayar an faɗa cewa tun lokacin da ka saboda an ce tana da lokaci za ta yi aiki ne wani lokaci in lokacin ce yi za ta janye shi da manzo Allah ya ce kudu anni kudu anni taj'al Allah lana sabila at-tayyib at-tayyib al-dhikr al-dhikr darbu mi'atin wa taqribu 'ami wa at-tayyib at-tayyib darbu mi'atin wa rajul haka dama an sa mata lokacin karewa da lokacin ya yi kuma sai ta tashi ba kiran wani naski an gane saboda mugayyan ne bi baya an sa masa wani lokacin da zai kare amma wannan gane ya tsaya ne kun gaban ayati wanda sun zo da fata fa ajuhuma ku cutar da su sai ga azaniyatu wazani du kullu wahidin min wa min azalda ga ya dauke wannan hukunci an gane wato dai da yawa ba wannan nake so na ce ba me muka nuna daga wallahi a cikin fashin tuntuna wallahi zani ya ce min ku? duk suna yanzu ana aiki da su a ga nasul hukum hukuncin ya tashi amma tilawa har yanzu ana nan ana yi dole ya nuna muhimmancin sanin nasi a cikin babu shari'a musulunci yanzu idan ka roƙi karanta kika ce wanda zani a tiyamin yamin kun fa'azuhuma ku cutar da su su ku tsangwame su tsangwama za ta iya zama harara ta zama bakan magana ta zama duka ta zama duk ko za ta iya zama hana fita duk za ta iya duk da yau sanyo na tsangwama ce kuma ka ce maka azani to zani fajr ju kullu wa ilimin wani nasu dalda ka ga nasu dalda iza ne cutarwa ne amma ko ba dukkanin cutarwa ne da ta ba ko an gane to za ka iya samun cin karo wancan shi kaza za a yi wancan shi kaza za a yi sai ka ce wutan ai ta ce kaza wannan ta ce kaza in ba ka san nasu ba kenan an gane amma ka san nasu sai ka san wannan ayat daga cikin ana tilawarta amma hukuncin ta an yi nasu sa an gane nasu hukumin ma ba kai tilawa na'am misalan ta da yawa misalan da za mu bayar a gaba kafin fitar da babin ba mu da misalan sa da yawa sai na biyu nasku tilawati ma arfa il hukm shafi tilawa tare da ci gaba da zama hukunci hukunci yana nan daren amma tilawa a shafi shine kamar a shefu wa shefas in zana ya fadu mu battata na kala mai Allah kamar da hadisi tabbata Bukhari da sauran kuma hadisi sai na Umar yana cewa hukunci ne da manzo Allah yi. sannan su ma sun yi a bayansa Ya ce lokacin zai zama zamani zai zo wa mutane wani zai iya bugan kirje shi wani hukuncin ba cin alkur'ani kuma yanzu zaka ana tare da manya-manyan malamai amma na bibi'a ko malamai a immatul kufr da zaka iya kira su suna sa shababu babu rajm alkur'ani babu shi kira su da Dr. Adnan Ibrahim Islam Bukhari da sauran su dai sun san shi a duniya yanzu haka suna nan kaso su tana ci suna to ai babu wani hukuncin da ya biya cin alkur'ani kaga nasu hukumi ne Munasul uh, tilawa ma ba mafali an dauke tilawar amma hukuncin yana nan amma su sa'ayin suna inkari wannan aya ta sauka a shekhu wa shekhatu in zanaya magidanci da magidanci an ke zina farjo mu battata ku je jefe su murus Allah ya rashi ne albatta na kala min Allah horo daga Allah Allah wa azza to amma ga an shafe tilawar hukuncin kuma har yanzu yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukuncin abokar a lokacin sa an yi haka da duk sahabban manzo Allah alaihi salatu wasallam sun yi wannan hukunci an gane sai na suka tilawatu da hukum shafe tilawar da hukuncin gaba daya shine kamar mai kamar hadisi sai tana shi daga cikin daga kufan siha take cewa ya kasance daga shi abin da aka sukar ashir rada'atin ma'lumatin muharrimna shayarwa guda goma sukan mai da mutum muharrami wato wa ummahatukum allati arda'anakum ko kaga ita ma muharrama ce shayar da mutum wa akhawatukum min ar-rida'a don haka shayar sau goma sanannu sun kan mai da mutum muharrami sai ta ce fansikhna bi khamsin ma'lumat sai aka shafe hukuncin da guda biyar sanannu hukuncin gurgurwa shafe da guda biyar sanannu ce ya lokacin da manzo Allah ya rasu sun zama sai sa shi abubuwan da ake karanta wato wannan guda biyar sanannu sai da so da shafe hukuncin gaba daya da da hukuncin da shafe shi hakan ya sa ma wasu ba su san da cewa an shafe ba har ta kai suna karanta bayar sun manzo Allah su daga bayan sanarwar shafe shi kuma an gane har yanzu nan baka sanin kunji ko baka jin tilawar alqur'ani ko in ba hadisi ka je ka lalubo ba to shi nasu hukum nasu tilawatu wal hukumi ma'a sai azamu arabi an nasu nau'an nasu kala biyu ne yace nasu ila badal nafsin da zai a kawo mamadinsa a ɗauke wannan hukuncin a maye gurbinsa da wani wa nafsin ila ghairi badal da kuma nafsin da za a yi a ɗauke hukuncin ba za a maye gurbinsa da wani ba to ana akwai malamai na bid'a da suke akan wannan kamar da hmm? ki gurma a kan mai zai ba a Thank you. samawik na kamar kawari suke cewa ne ai ba zai yi a samu nassi ila gairi ba? me ne dalilin ku suka ce Allah ce ma nan sakh min ayatin aw nusa na'ti bi khairin a ga zamu zo da mafi da gare ta wato madadin kenan me gurbin kenan aw misliha ya kuma kwatankwacin ta kaga ya za kuma ce wani nasu ila gairi da da haka suna da point a nan ko ko ba su da shi a gani kenan in ka faɗa aka kaka su sun dace da ayar da kuma ka saba ayar ke to wannan dai sabani ne na lafazi saboda me ai duk dauke wanda aka yi dauke hukuncin ma ai rashin hukunci a gurin badali ne ko ba badali ba ne an gane in sun kira mun badali dole sai an samu hukunci mai zaman kansa to su suka yi wannan fasar shi ya Allah cewa ina ta bi khairi za mu zo da mafi wanda ya fi ta alkhairi a wani firha shi so barin ba da misalin aya can da Allah ya ce ya yi wa zai gana idan na masu da rasulun yin wani mu zo idan zuwa ku sadaka ya kuma su imani in za ku gana da manzo to ku fara gabatar da sadaka kafin gana da shi in za ka gama manzo Allah sallallahu alaihi sai gabatar da wani abu kafin gana da shi sai na ne shi kadai aiki da wannan hukunci shi kadai aiki da wannan hukunci akwai bana jarudi bana da abba yana buga bude masa baro sannan sai aka ɗauke hukunci to yanzu aka kaddara mu auna da hukuncin da rashin hukuncin na mai abu da masa da hukuncin bana jarudi da hukuncin da rashin hukuncin a cikin sanda zaka manzo Allah sai ka da kuɗi da kuma ce zaka manzo Allah firi wani zai fa sai da gurin sabbin hmm? firi ko ka gani wannan ba badali bane ya kawo badali ne kuma ce zaka bai fa alkhairi ba kan wancan akan a ce sai ka bada kudi wata baka da kudi sai ka hakura an gane wani kuma ko da an yafe masa ko da an yafe masa in wani ya zo ya bayar shi kuma bai samu abin bayarwa ba ya zai ji ta gaba zai ji daɗi ba za ka zama furi alaihi salatu wassalam shi ya fi zama alkhairi ai muhim dai nasbun ila badal shine misalin da muka bayar ash in yakun minkum 20 sabirun yadhlibu mi'atayn sai aka shafe wannan aka ce in takun minkum mi'atun sabiratun yadhlibu mi'atayn an gane ta ga yi da aka da an hana ku zuwa ziyarar kabari to yanzu ku je kaga an mai gurbin wancan hani da kuma halarci an gane mafi yawancin nasu ba ga ila na yake duk misalin da aka kawo zama suna shiga wani abu abdul khamis shine yushradu lin nasi sharban عدم an الجمع inda za a تندد a أسامو shafi guda biyu idan ba zai yiwu a haɗa kan ayoyin ba idan ayoyin da hadisin zai iya yiwa a yi jam'in su a yi amfani da su gaba ɗaya amfani da su gaba ɗaya to shi kamar me kamar hadisai da imkanin jam'i misali hadisi ya zo wanda ya shafa aurarsa ya canza alwala ko wani hadisi ya hadisin talq da busra wani hadisin kuma ce wanda ya shafi al'aurarsa to ai ba komai yayi gaba ce a jikinka ko in ma ya babu'atun minka cin karo ko ba cin karo ba a zahiri ko a zahiri suka da cin karo to shin wannan zai yi ai jami'i ba za ka ga wannan nasu wannan mansufi ba sai ka duba su ne zai yi ai jami'i ai amfani ma an jami'i amfani da wannan hadisin wannan ma a amfani da shi a tattara su gaba daya amfani shi ne da rigo a hada su gaba daya zai kamar ya malamai suka ce idan ka shafa babu sha'awa ka shafa babu sha'awa kamar ka shafa kowace gaba shi shi ne ma'anar badu'atun minka da maza Allah ya fada ai kamar ka shafa kanka ba ka cin wani abu saboda gaba shi a jikin ka har ka shafa nan ka to aka shafa al'aurar ka saboda ba tare da sha'awa ba kuma kuma hankali ka daga kan wani abu na sha'awa ba to nan ba zai karya maka aura ba kaga sai na gano wannan jam'i ba wai ke kagen malamai bane ba da tsa'a manzo Allah ce bad'atun minka to an ka taba gaba ka ko ba wai dan wani sha'awa kake tabawa ba to shi yasa wannan hukunci ya dauki ta nan kuma idan ka shafa da sha'awa alwala ka ta warware ko kaga wannan jam'i ne wani jam'i kuma sannan in ka shafa babu ha'ir wato babu kariya shi ma kana da alwala ka shafa da kariya ka shafa babu kariya ka alwala ka ta warware ka shafa da kariya kuma alwala ka tana hantuwa ga wannan irin wannan ya fi zama aslam a kan cikin kayan filatin ɗan ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen guda biyu an gane a cikin wannan mawdu'in wannan mun kare matsayin misali amma wasu malamai suna ganin aslam ne kawai ka shafi gaban ka kai wala saboda mai al ne min al-kafi aure muhim da me nake so nuna mana nuna mana yadda aka samu cin karo kuma da yadda ake jam'i akwai misalai da yawa a addinin musulunci zaga an haɗa kaza da kaza saboda yadda sai kalli siyaƙin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana magana ne akan hali kaza wanda kuma tana magana ne akan hali kaza sai ne kuma al'ilmi bi ta'akhurin nasikh sai kuma an samu ilimi na cewa lallai nasikh din shi yazo daga baya dama wannan bayanin mun shi daga baya ko a baya da yaushe al-babu tasi' al-mutlaq wal muqayyad ko wal muqayyid al-mutlaq wal muqayyad ماشي المطلق لا المقيد من العام والخاص وليس من الجميع العام والخاص جماعة الخاص ما الخاص ما وانا ذا قاني ونامش وانا بكيو تو barin kuma tuno mana da an fa saboda wasu suna rike cewa a wurin alquran da usul fiqi wannan sai shi abubuwan da suke rikitar da wasu a ce maka mutlaq da muqayyad am da khas mujmal da mubayyin me mutlaq shi ne ce am am ne ce gaba ɗayan to ya hukuncin ya shafi kowane ɗaya daga cikin ku gaba ɗaya ana buƙatar kowanne daga cikin ku yi khas kuma sai ce ban da wani ko a ga zama khas to mutlaq da muqayyad fa idan na ce ɗaya ya fita nan ajin ɗaya ya fita kaga kowanne zai iya fita a cikin an ba duk gaba ɗayan ku za ku za ku fita kun gane ko to idan na ce ɗaya daga cikin ku ya fita mutulak ne wannan sai na ce ɗaya daga cikin mata kaga an yi ba za ko an ɗan ƙara kaidi amma yanzu yana mutulak a cikin su sai na ce yar kusa da police station kaga na kuma ƙara wani kaidin an gane mutulak da mukayin ko wannan shine abin kula a wasa. to al-mutlaq da muqayyad shi ma wani aka same shi a cikin alqur'ani da yawa aka same shi a cikin alqur'ani shin tahrir raqabatin kawai raqaba mu'mina kafira min tsada mai arha mace namiji duk ya shiga cikin kaga mutlaqa kenan menene an tazbahu inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara banu isra'ila Allah ya ce muku kawai ku yanka bakara kawai ku je ku samu bakara ku yanka قال دعونا ربك يبين لنا قال دعونا ان كانكم مطلق فلا تظن انت قيدي تقيدي هذا جاء كان سكان ابن اللي باس وهلا كوي هلا شو بقرة كوي يأمركم أن تذبحوا بقرة ما شيء سيغة تمطلق ده قيد ما في يوم أنا تمس أفعال كوكما أنكر في سياق الإثبات من سياق العموم ممكن أنكرت في سياق الشرط أو النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط ممكن تنوكو سكن نقول لك أكيد كذا كذا النكرة في سياق النهي كمان من كمان ولا تقل لهما فلا تقل لهما أف أو النفي كمان من فلا رفث ولا فسوق أو الشرط تونكم النكرة في سياق الإثبات lokacin da kake tabbatar da abu aga fatahariru raqaba ai fahariru raqaba to kaga nan nake na ce gurin isbati isbahu baqara to nan nake na ce gurin shi shine ake samun a al-itlaq a gurin nan shine sai gulme itlaq ko kuma af'al af'al فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة منين fidiyatun au fidiyatun au nusuk fidiya ya za a yi fidiya siyam in aka yi tulakin sa wani lokacin ya za a yi to duk dai za mu ga misalai mun shiga ciki a gurguje in ala ta fa fidiyatun min siyami ku yi fidiya ku fanshi kanku min siyamin da siyam siyam din yaushe kwana nawa a haɗe ko a rarrabe guda nawa kaga duk wani itlaqi ne an sadaka sadaka nan zaka bayar wa zaka bawa yaushe zaka bayar ka gani to duk irin wannan shine na kira fi an kaza a cikin af'al ne ko to wannan shine sigogi guda biyu da ke samu itlaq siyar da dala ka shi ko na kira fi fi isbat ko kuma al af'al al mujarrada an tafiyya ايش الضابط الاول ايش المطلق ما دل على الحقيقه بلا قيد مطلق shine abin da ya nuna wani abu wata hakika ma ba tare da kaidi ba a wata tarihin kuma mai muke cewa madalla ala sha'irin min jinsi wanda ya nuna guda ɗaya sha'irin amma min jinsi wanda zai tantsama zuwa kowanne haga a cikin nan ɗalibai ne na shi ɗalibi ɗaya ya fito to duk kaga sha'ir ya tantsama kan kowa amma ne ma ala hakika ko ala wahidin wani abu ne guda ɗaya ake nema min jinsi an ji an gane hawa Allah ya sa mu je to wal muqayyad ma dalla al haqqati bi qayd shi kuma muqayyad shine wanda ya nuna abun hakikar gashi amma ta hanyar qayd ya tantance ya specify din abu yana kaza ake nufi ba kowanne ba idan an zo shi ɗalibi ya fito kada kowanne ɗalibi ya shiga amma ɗalibi monitor kaga wannan muƙayyad ne ya yi specify din wa ake nufi monitor kawai ake nufi an gane <coughs> to akwai muƙayyidat malam bai kawo ba ma na ga a matsalar ɗan mahimmanci kaɗan ko za a iya kawo maka muƙayyidat daga samu muƙayyidat bi sifa kamar raqabatin mu'mina an ce raqaba am ne ko akon mutlaq ne ko ce raqaba ta iya shiga in kamar mun ce am ne wato duk raqaba da ka samu kowace ma sai ka yanka an gane an ko nan kuma kowace za ka iya yankawa amma dai ka samu rakaba masu ko namiji kafira ko mumina mai tsada ko mai tsada duk gaba daya tahrir raqabatin mu'mina raqaba amma mu'mina to ka nan an yi taqyirin ta da mai da sifa ko an gane sai ana yi da adadi Thank you. muna magana kan eh, muqayyidat ko abubuwan da suke taqayyidi mun faɗi su akan samu qaidi da sifa mafata harin rukabatin mu'mina muna faɗa kuma akwai qaidi da adadi kamar fajridu kullu wahidin a mi'ata jalda da an ce fajridu kullu wahidin minimuma in shiru ga matsalar ne e za iya mutum ya ta iya su har ya gaji wani kuma ya musu bulala ɗaya ma shi ma duk jalda ce ko fajildu amma da aka ce aka jalda wa ga an yi ba zai bai halatta kai kasa ba bai kuma halatta kai sama ba irin fanki huma za ba yakum kuma nisa'i masna wasu lasa wani ruba kaga an yi kaidi an yi kaidi ba kuma irin wancan kaidin na wancan mutumin dan ina ne wancan mai cewa ai masana in ka tashi aure ka sa set bi bi bi bi idan ka yi auren set guda biyar haka amma bi bi bi kamar kuma uku uku shi ma ka aure biyar misali uku uku kaga sha biyar kenan shan ma hudu hudu shi ma biyar kaga ashirin kenan kaga kada da wancan da wannan zai zama kana da mata 80 wata kila wani yanzu a nan ana nufin kuna da dama ku aure biyu kuna da dama ku aure uku kana da dama ku aure hudu tun da aka fara daman nan zai zama wasu shi musulmai suna da biyu wasu suna da uku wasu suna da masana kenan wasu suna da tulata wasu suna da ruba amma babu sama da ruba kaga wannan kaidi an kayyade abun to amma fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida ka gani shi ma ƙara kaidi na hala halatul adl in halin ka baka da adalci to amma ka kaidi da guda daya ko ma kasa da aka auma malakat aymanukum an gane duk wani muqayyidat ne bil adad akan samu muqayyidat bil zaman aqimi salata liduluki shams ko liduluki aqimi salata da ta aqimi salata ko diyo shike na ga a sai ta ce maka liduluki shamsi ila ghasaqil layl qur'an al-fajr tarkatar rana la azhad al-asr ina ga sakin layil magariba da isha wa qur'an al-fajr kamar da wasu malaman suke fassaro salloli guda biyar a wannan ayar wa qur'an al-fajr ga sallar asuba kenan haka duk wannan an musu ya ya koma mai inna salat kan al-mu'min kitaban mawquta an musu limit lokaci an musu taqayidi da lokaci da dai makan thumma afidu min haythu a an-nas ka gani duk wannan guri ne da an ce sun ma a fi zuka ku fansama kawai duk ta ko'ina ma an ka gana maka fansama kai kadai ka gana maka kurara da mutane amma sai ce min haitu a tsadu na sa'in da mutane suke akwai algaya wa kul rabu da Allah ya ce kul rabu a lokacin aikin azumi kawai shi zaka kai ta sha kawai sai ka ce hatta ya tabayyana kuma al-khayt al-abyad kaga an yi maka kaidi da gaya min al-khayt aswad min al-fajr dan muka yi da yaka wannan kamar misali ne aka bayar da mu yi sai ma ce la yahmal mutlaqu ala al-muqayyid illa fi halatin wahida idan ta hada sababu wal hukum ba a daukar wato ba a yuhmal mutlaq al muqayyad ba a qayyade mutlaq da muqayyad shine ma'anar yuhmal anan ba a qayyade mutlaq da muqayyad sai al guri daya idan ta hada sababu wal hukum idan hukuncin da sababi ya zama iri daya wato ana da ittihadu hukum wa sabab shine inda yake ana ana qayyadin mutlaq da shi kuma ana da ittihad al-hukm wa ikhtilaf al-sawab ana da ittihad al-sawab wa ikhtilaf al-hukm don zai ja mana lokaci da yawa amma a gurguje wasariqu wa sariqatu taqta'u aydihuma kaga nan mutlaq ne aydihuma zuwa marabi ko zuwa zuwa rusbain kai ko zuwa marabi ko kuma daga farko har zuwa karshe to ba za ka sa ka zo نين إذا قمت من صلاة بغسل وجوهكم وإيكم إلى المرافق سيدا سيدتوا أي إلى المرافق كأنا مقير لكم أن شيء المرافق بلاك أكوانا بسبب الحكم دبام سبب دبام أن جاني فأنا نعم، مصالي أقوي اتحاد الحكم واختلاف اتحاد السبب واختلاف الحكم على مثالي برون والي مثالي كمان من. ألا شيء تغسل وجوهكم وإيكم إلى المرافق على ولا can kuma yake cewa fitan musa idan tsayiban famsahu bi wujuhikum wa aidikun bai faɗi zuwa ko ina ba kaga hukuncin iri ɗaya sababin iri ɗaya ne shine tsahara amma hukuncin nan gusulu nan kuma mashu to nan ma ga a ra'ayin malam ba za a yi ba saboda ya ce ne fi halatin wahida ittihadul hukum wa ittihadus sabab an gane shi sa ga amma wasu malaman a ra'ayinsu da an samu ittihadu sabab za a musu hukunci ɗaya sai su ce maka ne sai su ce maka ai sai sa ga wani yazo maka taimama sai ya biyo maka har nan ko saboda yi hamlin mutsulak a al mukayyar an gani wani yana da matukar muhimmanci ka fuskanci wannan ko ki fuskanci wannan in kina da lokaci kuma kana da lokaci ka je karanta da yawa za ka gani to haka irin su tahriru raqabatin mu'mina da tahriru raqaba a wasu guraren kaga can mutlaq can muqayyad الضابط الثالث لا يلجأ إلى mutlaq wal إلا illa تعذر الجمع al-jam'u ba da kuma taqayidi da ibilaki sai an ba za a yi jam'i ba wato mai jam'i a amfani da wani inda wani kowanne a gurin sa to sai a ma'anar al-mantuq wal mafhum al-mantuq ismu maf'ul min nataqa ينطق أو ينطق قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى المنطوق والملفوظ بمعنى وزنا ومعنى واحد يعني المنطوق والملفوظ واحد وزنا ومعنى عن يعني ذلك يعني انت كشي منطوق كشي ملفوظ بأبدا يكين أبدا كلف برتا كلف ظنتا عن ذلك شنو معنى المنطوق أنصر آه، كلمة الله almafhum kuma abin da aka fahimta a maganar taka abin zakar man larabci da mantuq lafazin da ka furta mafhum fahimtar da aka yi ko kuma fahimtar da ya kamata a yi an gane an gane abin da za a fahimta a cikin abin da ka furta abin da ka furta shine mantuq ma'anar kuma shine mafhum an gane shi ma babi ne mai faɗin gaske wace abubuwa al'awwal wafi ne sanas da wadda kai babi guda uku a ciki abubuwa al'awwal al-mantuq kuma dala ala lafzi fi mahallin nutqi abin da ake nufi da mantuq shine abin da ya nuna ah, ma dala ala ma dalla alaihi lafu afwan ma dalla alaihi lafu abinda lafazi ya nuna fi mahallin nutsuka ai fi kalimatin nutsuka kalmomin da kai amfani su abinda suke nuna wa? ko shi sa wani lokacin zaka yi magana in wani ce a ka kaza kake bisa suka ce a kai ba kake nufi sai ce to kalmomin ka dai ka ga yana nuna nuna maka ce malfu ka ga abinda ya bayar kaga yadda ma'ana kai ba haka kan yata ba kaga kenan akwai mantuk akwai shi yace maka al-mantuq ma dalla ala alaihi al-lafz shine abin da lafazi ya nuna fi mahallin nutqi a gurbin maganar wato amfani da kalmomin in kai amfani da kalmomin literally me za su nuna ma an gane in je wal mafhumu huwa ma aw ma ilaihi al-lafz la fi mahallin nutqi mafhum kuma shine abin da lafazin yayi nuni zuwa gare shi amma ba a karan kan lafazin ba ba a karan kan lafazin ba abinda lafazin ya nuna ma ba a shi a karan kansa ba wata karina ko wani yanayi ko siyakin bayanin ya nuna wannan shi ne abinda za a nuna ai dama wani akwai da ko wanda muke yanzu نعم نحن في المنطوق او المفهوم كو منا ما كم منطوق ده مفهوم سيد بابي دينا قبا شافنا نوني نعم ايش هو وهو ما او ما اليه لفظ لا في محل النطق ابن لفظ ينونا يا اشاره زوا قريشي amma ba a kalmomin kawai za a hararo wannan ba shine mahalli annutqi wato ba lafazin da aka furta ne ibada ma'anar ba sai ne yanayin ne ba da wannan ma'ana abu bisani ya ce da lalatar mantuki salatatu sami. mantuki yana da eh, nuni ko dalili ko ma'ana da ike nuna kala uku akwai na farko an nasu, nasi wa huwa la wa huwa ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan shi wanda ba daukar sai ma'ana ɗaya ma'ana ɗaya kawai yake dauka haka fara ba shi da wata ma'ana ta biyu ma'ana ɗaya kawai yake dauka Allahu ahad Allahu ahad la yahtamilu illa ma'anan wahidan wannan shine nasu idan aka samu lafazi aka furta aka samu manduke to zai iya zama yana da ma'ana ce guda ɗaya ba ya dauka ta biyu to na ma'ana ita ce annasu zai zama yana ɗaukar ma'ana biyu amma ma'ana ta farko ma'ana ta farko bayyananniya to na ɗaya kuma ɓoyayya to ita bayyanan ita ce abuwahi da zai faɗa mana ɓoye kuma ita ce ne ita ce ne ya ce nan a ta'awil a muawwal ko al-mu'awwal ita ce ga sai in ka zo kawai sai ka sai kai ta'wil zaka ce ba wannan bayanan ne ake nufi ɗaya eh, ake nufi shi in ka ji sun ce zahiri sai harfa eh lafazin da yake fiye da ma'ana ɗaya amma dai ma'anar da tafi zuwa tafi bayyana ita ce wannan an gane to ita kuma ɗaya ma'ana ita ce ake kiranta al-mu'awwal wato sai ka yi tawili sai ka kau da shi ne sarfin lafzi an zahir Kamar muka wuce in kun tuno mun ya baya ko tawili shi ne sarfin lafzi an zahir an ma'ana zahir to shi ne ka kawar da wannan ma'anar ta zahiri sai ka kawo kuma dalilin da yasa ba za a fahimci wannan ma'anar din ba an gane mu je yace huwa al-mutabadiru ila zihiri dhihni 'inda eh, athani a dhahir na biyu Ya yace huwa al-mutabadiru ila zihiri shi ne wanda abinda yake fara zuwa maka zuciya 'inda in lafi lokacin da ji an faɗi lafazin tsani na uku al-mu'awwal wanda aka yi tawili aka dan lankwasa ma'anar ko aka dan lankwasa eh aka karkatar da fahimtar yace huwa ma humila lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh bi dalilin yaqtadihi shine wanda aka dauki lafazin al-ma'na al-marjuh a ma'anar da take ita ce marjuha wato ba ita ce wacce aka ma'anar da take ba ta kusa ba ta nesa ma'ana ta nesa bi dalilin ana yin haka ne bi dalilin saboda dalili yaqtadihi da yake zartar da wannan hukuncin na yi mana misali a baya kala kala na ce misali idan aka ce wani ai ya mutu an abin da aka dauka ya rasu ransa ya fita an masa wanka an masa kabbarori guda guda an binne shi ko amma kan nufin wani ya mutu ai ba a sa kuma dusu kaga wannan ma'ana ce ko kaga wannan ma'ana ce marjuha wacce ita ce ma'ana raji ita ce zahira an gane to akwai ma'ana kalmomi da yawa suna daukar irin wannan kace ya kare a ga zama tana da ma'ana guda biyu ya fada kwata ya sha kwana ko duk irin wannan kalmomi ne suna da ma'anoni kaza da kaza su yakin magana shi yake determine to wannan kuma zai nuna maka lallai lafazi marfudu daban wani lokacin mafhumu daban ko tunda nan ce marfudu asalin ya kare zahiri shine hannunsa ya balle ko a zahirin harka hausa amma daga ba sai zama ana da wannan ma'ana marzuha an ya kare na ya samu karayar arziki an gane duk da malfuzu kenan malfuzu yana da hanyoyi daban kaga akwai annasu shine ma la yahtamu illa ma'an wahida akwai az-zahir ko ma al-mutabadar ila dhihn inda sama'i lafzi sana akwai al-mu'awwal shine wanda sarfu lafzi ala zahiri al-marjuh bi dalilin yaqtadi sana akwai al-iqtida da bai kawo ba da ko kuma al-ishara al-iqtida'u da al'ishara duk wannan su ma suna cikin kuma littafin ulumin kwanan da usul suke za ku sami sauka. to sai kuma na biyu abubuwan da su babu na gaba shi shine al'asulu hamlin labdi ala zahiri wannan wannan ka'ida ce zai faɗa mana ita ce asali duk lafazin da aka faɗa to abin shi zahirinsa as abin shi zahirin yadda yake nufi na tattafi ana nufin tafi zauna ana nufin zauna ya mutu ana nufin ya mutu shine al'asru hamlul lafzi ala zahiri aha wala yasihu at-ta'wil illa bi shurutin thalatha bi halatta a tawili ba wato a dauke lafazi daga abin da yake nuna kiri sai da sharɗai guda uku na da mun yi bayanin tawili a wancan lokacin in kun tuna da ba sai mun mai saboda lokaci na farko an yi ta'addara hamluhu ala zahir ya zama ba zai yi dauki lafazin a zahirinsa sa ba eh Allah ya ce shi sha'a falyu'min kuma man sha'a falyakfur Haga Allah ya ce man sha'a falyakfur wanda ya mai dama A kafirce an ya ko zai yi dauki lafazin a zahirinsa, sa ya ce i'malu ma shi'tum ku ku aikata abin da kuka dama an ya ko zai yi dauki lafazin a zahirinsa. sa ba zai yi dauki lafazin nan a zahirin to kana bukatar tawaye tunda zahirin lafazin ga abin da ya nuna an tahtamilahu al-lughatu al-arabiyya shi marjuh din in ka ce zahirin ba zai yi ka dauki lafazin aka ba to lafazin shi ma'anar da zaka daukan masa ka ce ma'anarsa kaza to sai ya zama lafazin larabcin yana nuna shi zai yi a larabci a gane wannan lafazin yana daukar sa wato lafazin yana daukar wannan ma'anar da take marjuha din ba wai kai kawai zaka kirkiro ma'anar ka ba lafazin ba a mun lafazin yana dauka kamar yadda faɗa kare faɗa kwata a wasu ko kaga faɗa kwata lafazin yana dauka ba wasu ka ga ma'anar faɗa kwata kamar lafazin asad a larabci shi ma asali ana bin wani dabba ta ta daji mai karfin gaske to amma kan ce wani asad ne kaga an ce naga naga wani asad yana jan sallah ra'aytu asadan ya ummun nas kaga ba za ka zaki wancan ba zai wannan zahirin ba zai a ɗauke shi a nan ba ko to amma larabcin yana daukan cewa dauki mutum limami mai karfi larabcin yana daukan wani an gane to sai lafazin yana daukan wani ba ka kirkiro ma'ana ka ba wa lafazin ba an gane wani sharadin sai kuma na uku wujudu dalilin murajjih a samu dalilin zai nuna cewa eh, lallai ba zahirin ake nufi ba marjuhin ake nufi kuma marjuhin da ake nufi wannan wanda ka faɗa shi ake nufi a ganin shi makar asu ya ummun nas lallai ba zai zakin dawa ya zo ya dauki ya ja mutane sallah na farko ke na biyu kuma lafazin zai dauki cewa mutum mutum ma karfa kan kiransa da mai asar a larabci na uku kuma dalilin cewa ya umun nasa yana jan mutane sallah yana nuna mutum mai ke an gane tun da lafa ba za ta ja mutane kaga wannan dalili ne murajjih an gane wannan misali ne kawai akwai su da yawa a cikin alkur'ani akwai mutane da yawa a cikin ulumul qur'ani da usulul fiqh abad rabi' dalalatul mafhum isman tunda mun yi mantuq mun faɗa akwai abubuwa guda biyar a cikin mantuq akwai annas akwai al akwai al akwai dalalatul iqtida akwai dalalatul ishara da ah, cikin al-mantuq to sai mu zo kan mafhum mafhumul muwafaqa shi kuma mafhum kana biyu ne akwai mafhumul muwafaqa mafhum din abinda za a fahimta wanda ya dace da abinda aka faɗa shi mafhumul muwafaqa ba faɗa aka yi ba amma kuma an fahimci ya dace hukuncin su ya dace ko ya fi cancanta ko yana sama da ko yana ƙasa da haka abin da aka faɗa wato daidai yake da abin da aka faɗa ko kuma a ya ma abin da aka faɗa din cancantar shiga cikin wannan hukuncin ko kuma yana kasa da abin da aka faɗa a nan bari kokarin bawon misali aha bari bawon misali kamar me Allah ya ce wala ta kulla uffin kaka ce musu uffan mun fasara a baya ko daga wannan Allah ya hani iya zahirin kalmar Allah ya hari da a nuna iya ya kosawa to da kosawa da zagi wanne ya cin cikin shiga cikin hukuncin haramsu zagi ko duka kuma ba kaga to kuma kisa kuma ba ka gani to kaga duk wani a mafhumul muwafaka min babi aula kaza min babi aula an gane kaga min babi aula ka faɗa ka ka ce kaza da Allah ya ce innal ladina yakuna amwal yatama zulman inna ma kuwa fi butunihim nara masu cin dukiyar marayu saboda zalunci suna cin wuta balbalin a cikin su to idan aka dira misali kai baka ci ba tunda Allah cewa ya kuluna baka ci ba baka dauki kudin ka kashe ba sai ka dauki kudin ka kona ka sha kai zahirin nasi Allah cewa ya kuluna eh ka kuma ba ci kai ba bai ce ya harikuna ba ka kuma nasi kake bi zahiri kawai kaga wannan shi ma ai daidai yake da wannan ko saboda mai ma'anar ɗaya take nufi masu barnata dukiyar marayu su hana su amfana da abin da Allah ya ba su an gane duk wanda zaka baka sarwanta musu dukiya ko ta konawar ko ma ta wace hali ne ya shiga cikin ya akulun amwal ya zama bi mafhum al muwafaqa an gane ta hanyar mafhum al muwafaqa wannan muhimmi ne jiddin shi mata da lokaci da kun ga mafhum muwafaqa misali min ahli kitab من انت امنوا بقنطار نؤديه اليك ومنهم من انت امنوا بدينار لا يؤديه اليك ليسوا سواء من اهل الكتاب امه بوندون سان ومن اهل الكتاب من انت امنوا بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت امنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما هذا دون اكون مفهوم موافقا ومفهوم مخالفه آه، مفهوم موافقه نعم بالاولى Allah ya ce a cikin su akwai ahlul kitabi akwai man anta man bi qintar in ka dauki dukiya me yawa malala gashin din kinkiya ka bashi amana yu'addi ilayka zai baka ba gara ba zai kaga min babu aula in ka bashi dinare guda daya zai na ma da abinka ko wani bacci miliyoyi ba balantana ko dan karamin wani zai rike maka amanar dubu ɗayanka ko ɗari biyar ɗinka amma ka bashi miliyoyi ko sai abin da Allah ya yi. an gane wani kuma ana ce wa minu a cikin su kuma kaga wannan ana faɗa maka tsantsar amanarsa wato dukiya mai yawa man ka bashi ba gara ba su zago lantana kuma abin da yake kaɗan to ya ce wa minu man tamaru bi dinari la ajiye ne wani kuma ko dinare ɗaya kacal kada ka bashi ballantana kuma tsari an gane to nan sai aka yi ishara. aka faɗi mafun guda ɗaya sai kuma ka je ka bi mafhumul ba da bil aula an gane to sai ne sai mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa kuma shine a faɗi ga kaza shine aka yi nassanta kai amma kuma ga wani hukunci da ya saba masa shi zaka fahimci wannan hukuncin in Allah ce in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minin ku kaza in ba mu'mini bane ba kenan an gane mafhumul mukhalafa kenan to shi ma wannan da yawa da yawa cikin qur'ani amma malamai wani lokacin suka ce guri kaza ba shi da mafhumi guri kaza ba shi da mafhumi kamar wala tukrimu qudatu mu'ani bi ghaib in aradna tahassan dan yazo ne li bayan al-hal li bayan ne hal halin da aka ya faru ga wannan mutumin da ayat sauka kansa su iya su ah, Allah ce wa latukun ga kuma tilasta wa fata ya tukun yan matan ku yangu ke bayi albirai gurin yin zina zina ta neman kuɗi shine bira in araduna ta hasunai idan sun so kamewa mafhumul mukhalafa in ba so kamewa ba an gane to a lafazin tukurihu karan kansa a yana saba wannan ma'anar mafhum mukhalafa ne saboda ai babu ikirahi in arada illa min ta tahassun in da man tana so ai babu zaka tirsa mata ba larabcin ba zai dauka ba an gane abin da ake cewa tirsa shine a sa kai abin da ranka baya baya so to man kana so tirsa za zan karar da mu. to shi yasa in arada tahassun la mafhum lahu ba shi da mafhumul mukhalafa yasa wasu malamai sun ce maka in arada da hasanan wa illa min da hasan sun zo ko ba ba sun kara maka da wani abin almuhim da akwai irin wannan da yawa kamar mai وربائبكم التي في حجوركم في حجوركم نما لما سنتي لبيان الحال وتؤقبح في حجوركم سبب ما في وجه ربائب سنة amma أما كوبا a hannunka suke ba in dai yar gidan ka ce agola ce ai haramun ne ka aure ta ba wai sai wacce suke fi hujurikum ban ga kan ka dauki zai mafhum mukhalafa ce fi hujurikum wato wacce bai hujur fi hujurikum ba ya halatta ita ka aure ta kenan to a ga shi ma nan babu mafhumi akwai irin su da yawa akwai misali wa man yadu ma'a Allah ilahan akhra la burhana lahu wanda ya kira wani Allah ba tare da hujja ba shi da dalili kenan na kone zai kira da dalili kenan ta gwada ma bayanin waƙi nan? bayanin waƙi ba shi da wani dalili ko ma waye ya kira wani Allah to ba shi da wani dalili ba shi da wata hujja amma ba irin wannan ba in ba irin wannan kesa kisan ba akwai makonin mukalafa ya rayu استغفر لهم أو لا sab'ina marratan Sai تستغفر لهم cewa an ta سكنشوا in سبعين إن يفير سبعين za a gafarta masa ce da ya san in yi fiye da saba'in za a gafarta da yayi an gane to a mafhumul mukhalafa yana aiki a gurin da in ba irin in ba ya zo ne bi bayanin hal ba ko da bayanin waqi cewa bi ne wasu jiddan wanda in ka fahimce shi zai taimaka maka ba ma fahimce hadisin gurin ba ko hadisi ko sunna maganar jama'a ma zaka ji daɗi sosai a bayani haka da ake yi sai kuma ba ko da yaushe bane mutane suke lura da lafazin su haka dai kana musu hukunci da mafhumul muwafaqa wa mafhumul mukhalafa annas az-zahir al-muawwal sai ku tarjima da mutane wani zai faɗa abu shine ma harare ma kimar kalmar ta ya auna ta ya ji nauyin ta ma'anar da mata bayar ya bata ba ta kuma ka zo kai ɗauko wannan abubuwan ka zube masa akai ka a hukuncin da bai shiga ba alabul hadi ashar i'jazul qur'an الباب الحادي عشر إعجاز القرآن إعجاز إعجاز من عجز يعجز أي إذا أدخل عليه عجزا أثبت له عجزا لكن في إعجاز قد يروى متى يزول يوان أبو أن كيف ذاك إعجاز إيه الشاكل هذا مين إعجاز المعجزة أقول ما لبي سكت أمر خارق للعادة مقترن بالتحدي مع السلامة من المعارضة شين أبن أبن دي ساقا الآدم الآدم بزي أي شيء sai wani yayi kuma ya haɗa shi ya gwama shi da ƙalubalanta ishe yi sa'a sannan kuma ya ƙalubalanci kowa da kowa kuma aka kasa shi ne ma'a salamati min mu'arada bayan ya kalubalanta kuma aka kasa yin abin da yin to an samu da abin da kira mu'jiza to ba yake nufin da mu'jiza wala ana nufin abin da mu'jiza Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ce ta alqur'ani ko na nabi Allah ya ba shi abin da akan irin wannan abin mutanen suka imani sai Allah ya kai shi makura akai inda zai gajiyar da su akai shi abin da aka ba manzo Allah kamar ne bayyana hadisi wahayi kuma shi na fatan ya zama ya kowa mabiya wa fi akwai dawabiti guda biyu الضابط الأول القرآن معجز كله قرآن gaba ɗayansa mu'jiza ne ya gajiyar mun yi bayani shi ma a baya Allah ya yi tahaddi da ayoyi kala kala ya yi tahaddi akan Qur'anin gaba ɗaya قل لا إذا سمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله وكان بعضهم بعض ظهيرا يا تحدي بعشر صور ko. ya yi tahaddi bi suratin mithlihi ya yi tahaddi bi suratin min mithlihi ya yi tahaddi fa ya'tu bi hadithin ma magana ma duk wannan kuma suka kasa ya ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu an gane to shi sai kuma kuma izin kullu wa tahadda Allah bi al-umma kullaha Allah ya karubanci umma gaba daya akan su kawo kuma hayyawa maganin gobe wanda zai kawo ko ba wanda zai iya kawo amma su tsani anwa'ul i'jaz fi alqur'ani thalatha nau'in i'jaz a qur'ani guda uku ne nau'in i'jaz a qur'ani guda uku ne ina ma da lokaci kaje ka karanta kidai karanta i'jaz ko zan ki darasi ne mai dadi malam zai kuma ƙara maka girman alqur'ani a idanka i'jazi yace na farko al-i'jaz al-lughawi i'jazi na lugha na lura kai yanzu yadda laraba sai ka yi karshe zai kai kololuwa gurin fasaha da zalaka harshe amma a ce wani ya zo da wani bayani wanda su abin zai kware kenan kan harkan magana yanzu ya gaje da su inda za su iya da ba su koma cewa in kana son kuɗi mu tara maka su ka fi kowa kuɗi in kana son mulki mu in kana son mata duk da ba su koma wannan ko inda za su iya da ba su bai kotun da ba shi a yanke masa cikin kowa da kula shi a shirin na abdul muttalib wannan matakin ma bai aiki ba aka zo aka ce to wai ne mu kurbi kalazin ka fara da duka a yau suka da ƙarshe inda za su iya kawai menene mutumin ya dame ku da su da bayani ya ga qur'ani ku zo kuma ka yi da sauran ba shi ke magana ta wuce ba to amma kan sun kasa sai kasance har an kai da yaki abin ya kai har rasa rayuwa kai kasan abin lalle ya gajiyar da su ne wani jin ba za su iya ba ina simply ka faɗa mai kai to yi mu gani to shi kenan waga irinsa kuma fiye da shi ba shi kenan ba wanda ya fiye da shi ya shi za a buko in kai kai irin sa ni ma na irin shi a mutane da yawa su iya kenan wa za a bi ba wanda za a ba shi ko dai a mu gaba daya ko kuma dai gaba daya su mu kai ka kuma ce in an yi kaza kawai shine gwaninta dole abin kai saboda katin sai ne zo ya irin sai ce a ah, kuma da ƙarya ne abin da ya ƙarya ne ba kuma wani gwaninta ne a ga wata aka ta a ciki na biyu ko ko na farko na biyu za a gaggata to amma akan sun kaza sai kasance har ma sun ta gobe mai abin faɗa an ji ba wuce baya faɗa an gane to ga ijazin kenan qur'anin ya gajiyar da su to al to bangarori daban ijazin lugawi harafi a cikin kalmar sa in dai kana da zaukin larabci ba za ka ce wannan harafin ina ba an kashe ba ko an kashe ba haka kalma a cikin jumlarta duk inda qur'ani ya dasa ta ko da ko a wani gurin ya dasa ta gaba wani gurin ya dasa ta baya sai ka ga ga yakin nan ta fi dacewa da gaban nan kuma ta fi dacewa da bayan haka jumla a cikin ayarta aka aya a cikin surat ijaz bayani zaga balarabi ana yaba masa a ringa rawato wani na cikin hukuma wani na cikin bulaga wani na cikin fasaha wani na cikin shu'ara amma abin da ake rawaitowa zaga in bai duka ne kuma an samu masu intikari su ta intikarin a ce nan kan bai kaza ba nan kan yayi kaza nan in bai duka ne amma kuma Qur'ani jibi izu tun duk yawan nan nasa babu cin karo da duk wannan naka babu inda zaka ce kawai wannan wannan harafin ba wannan harafin ba kawai ko wannan jumla a wannan harafin ina ma babu wannan i'jazun tam i'jazun kamil an gane wato ba zai dai mu bude ba anan inna alqawli la halawa inna alayhi la tara wa innahu a'lahu la musmit wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi mun ganu masu tarin yawan ijaz ba ka taba gani samun an tunabbu da alƙur'anin ba na'am al-ijaz at-tashri'i ijazi na tashri'a a gurguje yanzu ana misali mutum Allah ya shi mai hankali mai shi ne dokoki a gurin bangaren dokoki shi ne jazi na biyu kawo doka ko ba shi shari'a ba a kawo kunce-kunce da za su tsare-tsare da sauransu in ana magana ta shari'a ana magana ta bangarori guda akwai mutum a karan kansa akwai mutum tare da yan uwansa ko to wasu na cewa ai tunda Allah ya mutum da hankali ya bashi mana kawai ya amfani da hankalinsa amma ya ka gani mutum Allah ya shi da hankali amma kuma ya masa feelings emotions na zaga da nafsiya wanda da hankalin naka da komai wani lokacin sai wani nazaratin naka wannan filin da kake sai ya rufe maka hankali kai da kanka ba ba wani ba sai ka wani abin an jima ka lokacin ka ina ma ba kai ba ka ji kunya ko ma kai kuka da idan ka kai bada kanka lokacin da kake yi wasu haka ko ake da kai kana sai ka yana kakkai amma yanzu ga shi dawo kai kana rubuce kana ina ma a dawo da baya <coughs> dawo baya ka gyara to irin wannan sai addini ya zo da abubuwan da za su maka kaidi a karan kanka za su gyara ka alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala alaƙa da ranka a faɗa maka za daidai ne za ba daidai ba ne a ringa yi ana tuna ka a sa maka dokoki a sa maka iyakoki a sa maka eh, misali alaƙin kashe ka sallah inna salatu tanha anil shari wani haka ne bangarori daban-daban addinin musulunci kana son kaza amma an sa maka iyaka ka iyaka za ka wuce kaza ba ka jin yin kaza amma kaza din nan misali hujbatul jannatu bil makarimi hujbatul nar bi shahawat wa hujbatul jannatu bil makarim kaga babban misali kenan addini na gaya maka gashi abu ne ranka yana so aljanna an kewaye ta da abubuwan da ranka yake ki amma baka sani kana kin kana komai in ka gama shan wahalar da aljanna zaka je huta zaka to ko a rayuwar duniya ba haka bane wani zaka yana da hankali kuma yana aunawa cewa yanzu ga nan ana ta makaranta ana ta kaza ana ta kaza ana shan wahala amma shi ya ya gwammace ya huta ina ta fa cewa lallai in yi huta yanzu nan gaba zai shan wahala amma ya kasa zabura da shi sa addinin musulunci kama harkatun irin wannan da yawa haka bangaren al'umma tarayya da jama'a sai shi ka dokoki wanda babu wani addini zai kawo irin wannan ba wani tsari kuma zai kawo irin wannan ba wani tsarin kula biya ta irin wannan a kaddara yanzu masu yin dokoki yan majalisu ba ga sai ana magana cewa wannan ya kwashe yanzu ba bangaren ba, ko wancan ya kaza wancan ya kaza amma dai san cewa ku zo kawamin bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum doka ta jini mutum cikin ko kai ne in dai tarbiya addini zaka bi ko akan ka doka ta zo to sai aiki awwal din ko akan iyaye ta zo ta aiki wala bin haka kan makusanta ko kan wata zo aiki za ta ha ko manzo Allah ya koyar lau ana mata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqad da alaihi salatu wasallam to haka addinin musulunci yake babu doka a ware nan a koma can haka kunu qawami lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum yanzu kana da wata jama'a nan ka kana da doka dan sanda ne ko wani babban alkali sai ka kawo wani abokin gaba ayya zan zakar da mujamai dama abin da kake fata kenan so kake ta hado kuma ga ta hado kuma ga ta sai kai masa hukuncin da wannan bakin cikin da bacin ran da wannan yayi da rage masa wala yajrimannakum na'am almuhim an gane a tashriu al-i'jaz al tashrii haka al-i'jaz al-ilmi al-i'jaz al-ilmi addinin musulunci na arafin na science na ilimi addinin musulunci a gurguje a gurguje addinin musulunci abin da ya zo da shi ba ya zo ne ya bayanin nan kaza a science kaza ke nufi nan kaza a science kaza ke nufi masu kuma yin farat su ce kaza yana nufin da an binciko wani abu shi addinin musulunci a qur'ani da ya zo duk abin da ya faɗa to ƙarshe kenan ba sama da shi wato ba nazariya ce ba wani abu da ake tunani yanzu a fara tunani an ko an gano kaza yanzu daga nan kuma ya zama kaza a kuma gano gaba an gano yanzu misali 10% nan gaba 20 kaga yanzu yake tafiya to wasu daga cikin masu kusuri kawai duk abin da aka shanga su ce sai su kokari su samu ta aya su lakama wasu ce ai ta yace daga Qur'ani an ci gaba kuma sai ce Qur'ani ya ci karo kenan kaga mai tafsiri ne ya ci karo ba Qur'ani ba Qur'ani ya kirawo kwakwalan mutane su zo su yi amfani da su Allah ya ce ya hori muku abinda duk cikin kasar ku je ku ta bincike ku je ku ta wasu da amara kun fiya ko eh ya kuraya ta kuje duk kuje to duk abin da ku gano in dai ɗari bisa ɗari ke bai saba cikin alkur'ani ba amma a takaice a misali misali oxygen yana da karanci in kai sama a ƙasa ya fi yawa ko to Allah sai ke bada misali misali ne ba kawai yake bayarwa faman da lawan an yahdihi yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya nufe shi da ya nufe ya shirye shi sai ya yalwata kirjinsa da addinin musulunci a nutse baya ganin wani baya kyamar komai da shi ko addinin musulunci wa man yuridu an yudilla wa yaj'al yi dayyqan harajan wanda kuma so da shi sai sa kirjinsa a matse cikin kunci to sai ba da misalin mai misalin da a wancan shekara dubu ba zai a gane ba shekara dubu da ɗari hudu wa yake irin ya je saman ma amma ya gano cewa in an kana sama oxygen yana kaɗan kuma in yi kaɗan ɗin sinin fashin ka ringa ɗauke wajen sai ka takura gaba sai ce ya ji alsurahu yi kan hamdan ka ma ya a ya ce sama yake hawa an gane kaga wannan misali ne kawai ba ya zai bayanin cewa an kana hawa sama an gane mai so shi qur'ani bayana maka bayani in kan in kan sama ta a ko misali ake baka misali aka bayar wanda yake wancan lokacin ba dole bane ya gane shi kamar wanda wanda yake wannan lokacin zai gane almuhim at-ta'jiz al'ilmi ba na nufin duk abin da kika ji an ce an gano ki fasar qur'ani da shi ba ko abin da an ce an gano ka fasar qur'ani da shi in kuma ya kai inda ilimi ya kai ba zai saba alqur'ani ba saboda asalin sa ne shi na'am mu je abu guje amsalul qur'an amsalul qur'an masal shi ne kamanta wani abu da wani abu da wata fuskar da sai kama da shi da kuma harfin da ya kama da wani abu kaga kana da abin da za ka kamanta kana da abin da za ka kamanta da shi kuma kana da inda sai kama kuma kana da kalmar da za ta baka alaƙar da za ta alaƙanta maka wannan da wannan an gane misali sai maka ammarun kal asadi fi shada'at kaga Amma shine an al asad mushabbahun bi mushabba shine wannan ko shine wanda aka kamanta ko shi kuma shi wanda aka kamanta da shi al asad ina sai kama ash-shada'a gurin jarumta to ina lafazin da ya nuna min shine ka kal asad kaga wannan abubuwan guda suna kira da maka kwatan wasu ka kwatanta kaza da kaza a larabci to shi ne sai maka a wa fihi dabban akwai dabbi guda biyu الضابط الأول المثل تشبيه شيء بما في حكمه لحكمة أتبا تونا أبو da abin da yake da hukunci irin nasa ko shine wajen shabai kenan sun yi kama a guri kaza da hikimatin saboda wata hikima da za تشبيه شيء شيء سأكجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر الليل أو نهار فجعلنا حصيدا كأن لم تغنى بالأمس yanzu ka je ga gona inda take bayan yan watanni kaɗan ka je ga ganta ko sai ka babba ita ta cika ta waka duniya take Allah ya ma kudance rayuwar duniya gaba ɗaya abinda da kake noma ka zo an zana mai sai fukta da biyu ba ta sai ga shuka ta fito ya har mai sama maka misali a wata da rayuwa ta samu aure sai a sama yi wato hatta idan aka zai arzu su faɗa yana girma yana girma ko zai yana fi zama budurwa ko zama saurayi ko zan an ga annan kadiru ala kai karfin ka da za kai kai shugaban ƙasa kai kaza mulki ya ma mulki to lokacin girbi ya zo lokacin da abu ya gama cika lokacin girbi ya zo sai kuma ga ya wuce kamar ba shi ne aje ba to ta gida kuma ya haifi ya shi ma kamar da yadda ake girba wancan sai a ɗaya kuma daga cikin irin zai kuma shuka wani an gane haka tamsil ne ayoyi da yawa Allah yana irin wannan tamsil ne to shi ma yake cewa abba bin sani amsal qur'ani salatu anwa misali misalai na qur'ani ko tankushin qur'ani kala uku ne a gurguje al amsal musarraha amsal da aka faɗe su ƙarara shine musarraha da aka faɗe su da saraha iri kiri ana sun kamar yadda na kawo na yanzu ko ga kaza ga kaza ga kaza yace bi lafzin tartil kamar da aka asali lafzin tartil masal wa baba masal kaza ka kaza masal hummin tarat tawrat thumma mai yahmilu ka masal ihmari duk da irin wannan masal da yawa shi alqur'ani sai kuma na biyu a ce na farko shi na ce ga masalin an faɗa maka kai tsaye masal ne kwatancin ake na biyu kuma shi na amsalin kamina misali aka baka kwatance aka yi ma amma a dunkule a tukule ba a fito ƙarara an bayyana maka misalin ba ka kawo misali a ce maka lafari faridun wala biki daga na nufin tsakatsaki ko watan kwacin da shine mai tsakatsaki medium Lafari faridun wala biki ga ne da yawa wala ta zahar bi ka? Wani ta khafid biha kaga an musalta maka ya kamata kai duk da irin wannan da yawa cewa kwani wani zai idan ku lam yusrifu wala yaqtul wala na kwatanta mai ka yi ne wanda za su ce lam yusrifu wala yaqtul ba su ba sa yin almubazzaranci su wuce da iri ko ba sa yin kauro wa kana bayan zalika qawama duk wani na alkurani sai al mursala manzan da kawai aka sake shi haka ya zama kamar mai kamar karin magana ce wa iya jumalin wasu jumloli ne ursulat aka sake su kawai irsalan sakin da min gari tasrihin bi lafzi tanfir ba a bayyana lafazin ah, kwatan gwashi ba wato wannan dai abin da ake zama gure kamar da ƙwarani ya faɗa ya zama kamar karin magana ka zama su da yawa cikin ƙwarani musamman ka duba mana suna jin mabahis fi ulumul qur'an sama na al-qur'an ya kawo abubuwa da yawa na al-qur'an yana za ga mutane da yawa qur'an ya faɗo wata kalma ta zama kamar karin magana ne kamar karin magana daga cikin misali al'ana hasas al-haq eh an rikice an rasa wani abu da ya yake ne ana tun da can sai an ya bayyana zaka ji mutane su ce al'ana hasal haq yanzu kan gaskiya ta bayyana kaga wannan ya zama karin magana ko mutane da yawa suna amfani da shi irin su ne. la yasmin wala yughni min an ka maka wani abu kaga ka ba wani ta baka ma da lokacin wannan ai la yasmin wala yughni min ju' ta irin su da yawa cewa gwani tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta da ganin su kamar suna da hadin kai a shadin baki suka yi ko eh kana ganin su rimi rimi amma ta cikin na cikin ta na baka shi irin tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta alisibu bi qarib ka ce wani mutum wani alƙawarin sai ana lokacin an gane wancan ko aje a shi da yawa yana da daɗin sosai alƙasam rantsuwa alƙasam asali shine kana so ka tabbatar da wata ma'ana to amma sai kake ganin kamar na gaban ka yana da shakka a kai wanda kuke tsaron shi ko kuma bayan shakka a kai kuma yana da ja to sai ka fi so ka kawar da wannan jan da yake da shi musun da yake da shi ko kuma wannan shakar da yake da shi to ya zaka daga cikin hanyoyin da ake bi shine ka karfafa magana ta ka ta hanyar rantsewa to me rantsewa shine ka kawo wani abu da yake ganin girma kai ma kake ganin girma sai ka sashi a gurin an gane to wannan ɗaya daga cikin dalilai kenan wata hikima kuma shine me a shi ba shi da musu kuma ba shi da ja amma kana su kuma masa magana na ya ta yanzu wacce ta zo ta fi sauran tana da muhimmancin gaske to in ka hada masa da rantsuwa shi ma sai lalle ne kai kuma jan hankalinsa ko wani na yadda a aiki ka kuma yadda da abin da muke fara ya ce wafi zara ta da kuzo biyu guda uku amma da awal alƙasan wata ake yi shayin bai zikirin mu'azzam abin da ake bai kasam shine ƙarfafa magana da zikirin mu'azzamin ta hanyar faɗa wani abin girmamawa shi sa manzana ce man kana halifu fali halifu billahi au liyarsa shi shine abin girmama kai tsaye subhanahu wata'ala in zaka rantsa ba wanda zaka girma sa kamar Allah ka karfafa magana ta hanyar faɗan wani abin girmamawa to zaka masu cewa aradu ko masu cewa kabarin mahaifansu ko kwan gwada rubutu a gurin abin girmama ne wannan abin ko amma kaga kasan ne a larabci a yaran larabci amma addinin musulunci ba kasam bane saboda wani ba cancanci wannan girman ba da haka haramun irin wannan kasan ne addini abu tsani sifatul qasam thalath ajza salo na kasa kala uku ne adatul qasam shine harfin da ake kasar da shi akwai ta'un akwai wawun akwai ba wallahi tallahi billah wannan sune adatul qasam ba sai sai na biyu almuqassamu bihi wanda za a rantse da shi shine Allah kawai addinin musulunci da Allah kawai ake rantsewa sunansa ko sifarsa subhanahu wa ta'ala dan haka ba za ka rantsa da yasin ba matsayin sura mai kulle wa mutane ciki eh wannan ka saba yasin kamar da yake kamar kashe da farko da dubu ko a ce ya sura mai a ba wannan ba amma kan ka ce kana da alqur'ani kana fa sifa ta Allah saboda magana Allah ce to wannan babu matsala sai al-muqsamu alaihi abin da ka rantsa dan shi na ce wallahi tallahi wallahi tallahi makarantar nan tana bukatar agaji misali aga abin da rantsi dan shi makarantar nan tana bukatar agaji da wani rantsi da Allah harfin kasami wow an gane duk shirkul kasam gaba ɗaya sun bayyana amma ka samu gurare da yawa kasam ne ko an cire muku san bihi ko an cire harfin kasam ko an cire wannan ko an cire wannan? kuma alamar kasam ne sai ka bi qur'ani za ka su da yawa abwabu thalith al-qasam naw'ani qasam rantsuwa cikin larabci a cikin alqur'ani guda biyu ce zahirun wanda yake bayyana ne huwa masu riha fihi bi fi'il qasam shine wanda aka rantse da fi'il qasam kace uqsimu billahi ya umar khawl bi zita janna uqsim wa ummuhunna بال وقلنا لنا في هذا الزمان جنة أقسمت بالله لتفعلن la أقسمت بالله لتفعلن أقسم بي... لا أقسم بيوم القيامة كلمة أقسم تبدو كده كده ke والنكي Shi shine zahirun ana kin wa masu ma subiha shi ne wanda aka bayyana da fi'il qasam ah, fi'ilin rantsuwar kace na rantse da Allah ko da wasu ko wani wani gwamnati to yake wallahi an san rantsewa kai a faɗin na rantse din ka ka faɗi me kake yi to shi na kiran san zahir sai mugma wa ma lam yusarrah fihi bi fi'il shi ne wanda ba bayyana fi'il qasam din ba الباب Rabi'a عشر الجدل في القرآن musu a shi cikin alkur'ani watsi ba lokacin yin musu amma dai asalin kana da ne kana da ra'ayi na da ra'ayi ra'ayi na saba naka to kokari nake da dukkan waye kullu na warware na an gani shi ne ma'anar jazal ni na karfafa nawa ko kuma shi na kan na warware shi saboda kwace shi kowa ga shi ne ma'anar jazal turukul jazal fil qur'ani khamsa hanyoyin jazal na qur'ani guda biyar ne al-istidlal bil ayati al-kawniyya ala tauhid Allah ta'ala yin kafa hujja da ayoyi alamomi da suke duniya a gurin kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha an-nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala kuma al-ardha firashan ma samaa'a bina'an an anzala min kaga duk wannan ana kaga kubuta wasu saboda ya mu kaza ya mu kaza ta fala tad'u an dadan. وأنتم تعلمون أقول لك وأنتم تعلمون أنا فلا تجعلوا لله أندادا كيف سوى الله كي شوي وأنتم تعلمون كنا سنة هذا مفهومي idan idan idan ba ku sani ba ku sake shoye kenan ya daga da fasara da zaka kaga wani yana yi a mashi rashin sani bai samu bayyana ba amma kana sane kai shirka fa hada za'a ila an dara wajda an amma Rabi'u raji'uha idan na gutun yafi ya da dalik to wannan shine ga am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal bal la yakun am kisa ta Abu Hanifa da wancan mutumin da yake shi bai ma da akwai Allah ba ko kaga mai Abu Hanifa ya masa aka ce za a zo za a zo a zauna a debate ce to zai zo bai zo wace ranar ta kusa wancan yana ta faman eu e yana nuna cewa ai daman karya ne kashin shugaban musulman gaba ɗaya duk waye waye bai zo ba har yana ta kuri can sai ga shirin ya zo a gurguje da sunan yan mata ranar ta kusa faduwa ishe wallahi wani abin alajabi ne ya tare shi mai kan mai ka gani ya ci aiwatar wani jirgin wani kato ya zo da lodi kuma ya soke lodin nan da kansa sannan ya kuma yin wani lodin kuma sannan ya ja kansa yana tafiya ta ce aka haukace shi aka fi na hukari kaga almuhim ayoyi ne kauniya ko ake istidlali da su sai a tabar wata bin abu kiritikali abin shi kegere yadda aka ce kaza to bar abin shi ɗaya bayan ɗaya wanne kake nufi ka gane ce ne ta azuwa saboda su wancan sun ce وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهور او الحوايا او sun haramta kaza da Allah bai haramta ba sun in kaza ne su wani za su ci su ba za su ci ba maza za su ba ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرني حرمها من وحرمتها أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني أما بعلمي kashi da an kawo ɗaya bayan ɗaya a ɗauka ɗaya bayan ɗaya to kaza me za ka ce a kansa a ajiye kaza kuma ba to wa ya faɗa ma asabar wata wata sin karkasa abubuwa ish ɗari bisa ɗari don kai abin randamar a zuwa ba da hukunci mutum ya tafi da innan rudu a abin shi ɗaya bayan da sai ne na hudu mun tsala ka ko alisin zilalu bil mabdai al ma'ad na biyu kenan shine kafa hujja da yadda aka fara don a tabbatar maka dawowa zai kuma A yi asali za a ga wanda ya fara kasa a cewa ne to ya fi kowa gwaninta duk wani updating abin da za a yi da ƙar developing ɗinsa da za a yi wancan da shi ya fara girgin shi to ka gan me ya fi wahala ƙirƙiro ko updating din Ƙirƙirowar kuma maimaitawar abin da baka taɓa yi baka yi tashin farko kuma ka maimaitawa ne zai fi wahala shi ya fi sauƙi. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه amma da in ku bayani na yare na mutane ai shi abinda abin da ka fara kirkiro shi to maimaita shi hafi maka sauki akan kirkiro shi an gane to shi ma akwai ayu da yawa mene a yasabu da insan an yi tarkasu da alamin kudu bata mai mare yumna sun maka a zuwa karshe falyanzu insan mimma khuliqa tun daga kan daga nan aka ce lokacin da akwai ayoyi da yawa da suke bayanin sai sai me na hudu ko ibdalu da'wa al-khasm bi ithbat naqidha ibdal da'wa al-khasm wato karya ko bata abinda shi abokin husumar ta ga gurin yin jayayya yake ikirari ta hanyar tabbatar da sabanin haka irin su lauka na fiye ma'aliyatun ilin wahu da fasa da ta kanan ka ce akwai allah fiye da daya to inda akwai allah fiye da daya kamar yadda ya zama akwai gwamna fiye da daya a karin misali a ga amara duk za su duk ko to amma na yasa abuwa suke ɗan tafiya ka daidai gwargwado ba a tafcin karo yanzu wani gwana zai ce shi kenan a a sa bambusi a jiki wani ce a a cire bambusi a jiki misali ba to an je za a tura wannan ya turo a zo a zana bambusi a jikin gine-gine wani kuma ya turo a zo a goge haka za a samu mai cin karo daga ƙarshe sai a samu doke da wata ila a rushe ginin ba to shi ne Allah ce lauka na fi ma tsari hajji ila wani kusa da ta in kana cewa kaloli guda biyu abinda nake faɗa fa duniya za ta rushe gaba ɗaya saboda mai idan da zaba kullum ilahin bi ma wala ala wala ba haka ba zai isa ba a ce kowa zai dauki abin da ya halitta ya ja gefe to wata kuma sai wani ya shiga na wani sai ya ce to bari mu fada masarauta ta ko to sai an samu wannan shin ba zai to tun gwamnati tana da wani tsari lafiya lau kaga kenan babu Allah guda ɗaya ne kenan ko babu fiye da Allah ɗaya to dai misalai da yawa da ya kawo wa ma qadara Allah qadarihi in qalu ma anzala ala basharin min shay eh kuma kuke ikirari cewa an sako da annabi Musa sako da annabi Isa to kuma kun kun ce ba ma ba ma abin da Allah ya sako wani wani mutum ma wani sai ce kul man anzala kitab bi ja'a bihi Musa ah ta kun ce ba wanda Allah ya sako kuma kuna cewa ya sako annabi Musa ku da kanka kun yi tafkar warwara kenan an gane wannan ko sai ifhamul khasm wato mutuke ko toshe bakin abokin magana abokin jayayya ina ce ifham daga alfaham ne gawayi wato kamar turmuza masa gawayi wa in za ilzamu da lazimta masa bima la ya'tarifu bihi ahadun abinda mutum ba wanda zai iya ikirarin wannan abin da yake faɗa Shi shine irin su wajen ayoyi la shuraka aljinna wa khalaqahum wa khalaqahum wa bayyana bayatin da ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أبدا ما كان يدين الله كبام هذا السورة الله كياتي من كل وبريكما Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu da kudin gaba ɗaya mu zama ɗaliban ilimi albarka wanda kuma ilimin zai amfane mu Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani kuma yadda muka ji bidaya ce farawa ne gaba ɗaya sai ko mu je mu dora gaba ɗaya littafan nan wajen guda hudu duk bidaya ce Allah ya sa muka yi su to lallai Allah ya mana gamdakatar da kuma gida dogo abin da muke bukata an yi su ne a cikin cikin hada cewa kana da road map din akan ka ko a yanzu in kana da road map din akan ka sharhi ba zai wahala ba sharhi baya wuya insha Allah ka bude mafi zaka tare amma wannan kin karke su to lalle insha Allah kika karke wannan kin samu makami mai yawa kin samu makami yawa kuma sai a ta kokarin karanta sharhi amma ai kokari a hada shi wannan sai ta kokarin kan da shirin da Allah ya amfani da mu ne sai kuma abin Allah ya saka musu da alheri kuma da kuma ba mu wannan dama Allah ya albarkace ku gaba daya kan dace da ke lokacin mu ya kure